This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Isra'ila ta amince da akalla wasu bangarori na jadawalin kwance ɗamara a Gaza da ya hada da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka jiya Asabar. Yanzu ya rage Hamas ta yanke shawara. kuma muna ci gaba da ƙoƙarin ganin hakan ya tabbata iya ƙarfinmu a cewar jami'in wanda ya yi magana da 'yan jarida bisa sharaɗin sa kai sunansa saboda bai da hurumin yin bayani kan tattaunawar idan yarjejeniyar ta karɓu kamar yadda aka tsara za ta yi aiki na tsawon makonni shida kuma ta tanaji sakin mafiya rauni daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su. a halin da ake ciki kuma wani jerin gwano da dubban isra'ilawa suka yi don jaddada bukatar sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a gaza ya isa birnin kudus jiya asabar yayin da wakilan bangarori ke shirin komawa wurin tattaunawar tsagaita wuta a birnin alkahira wadda za ta kunshi musayar fursunoni da hamas masu tattakin waɗanda suka kama hanya tun daga ɗaya daga cikin wuraren da aka kai wa hari a watan oktoban sun ɗau tutocin ƙasar isra'ila da balan-balan masu launin rawaya da kwalaye masu ɗauke da hotunan waɗanda aka yi garkuwa da su ɗan, a wannan takawar wadda suka shafe kwanaki hudu suna yi mutane akalla bakwai ciki har da wani ɗan yaro da wata uwa da jinjirinta sun mutu a wani harin jirgin sama mara matuki da rasha ta kai jiya asabar kan wani rukunin gidajen iyalai a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin ƙasar ukraine a cewar hukumomin yankin rundunar sojin ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo bakwai daga cikin jirage marasa matuka takwas da rasha ta auna odessa da su To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da ɗaukar mataki da ɗan adam ke yi kan sauyin yanayi da illolinsa. Kungiyar Raya Muhalli ta Search Africa da haɗin gwiwar jihohin Arewa maso yammacin Najeriya bakwai ta wakilcin kwamishinonin muhalli da sauyin yanayinsu da sauran masu ruwa da tsaki sun haɗa a birnin Kano don neman mafita ta bai ɗaya. wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani. Taron wadda kungiyar raya muhalli ta Swaj Africa ta shirya ya kunshi shugabannin kwamitocin majalisun dokoki na waɗannan jihohi masu kula da wannan fanni da sauran masu ruwa da tsaki. Abin da ya samu Kano zai iya samun Sokoto zai iya samun Kaduna to in haka ne wani irin dokoki za mu sa wani irin project da initiatives za a yi developing. Madam Nasrim Al-Amin kenan daraktar kungiyar Swaj. a cewar mahmud muhammad abdullahi kwamishinan raya mahalli na jihar zamfara kalubalen tsaro da jihar ke fama da shi baya rasa alaka da sauyin yanayi da barazanar kwararowar hamada Wannan matsala na sauyin yanayi yana cikin abubuwan da yake kawo mana wannan matsalolin tsaro din. A Fulanin mu sukan tashi daga zamfara su koma kudancin Najeriya saboda rashin ruwa shi da ake cewa drought da turanci da kuma deforestation da ake yayyanka itace da ake kuma ya haikara taimaka wajen haifar da matsalan tsaro. Dr. Nura Ibrahim Kazaure shine kwamishinan muhalli na jihar Jigawa. Muna so mu samu haɗin kai ne mu rinka yin abu bai ɗaya. Muna so mu samu wani kundi wato na ɗumamar yanayi wanda zai nuna yadda za a yi a ci magaci. Dama dai manazarta sun daɗe suna bayyana alfanun samar da tsare-tsare na bai ɗaya a tsakanin gwamnatocin Arewa domin magance ƙalubalen da yankin ke fuskanta a fannoni daban-daban na rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwari. A gaida Mahmud. wani babban bangare na sana'ar su da tasoshin tace ruwa da ke wadata miliyoyin mutane da ruwan sha da kuma halittun ruwa iri-iri duk na fuskantar wani mummunan haɗari daga wani barin taki mai yawan gaske da kuma yoyon mai duk a tekun bahar al'amar sanadiyar nutsewar da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya ke yi biyo bayan harin da 'yan tawayen hutsi na ƙasar yaman suka kai masa jiya asabar jami'ai sun ce jirgin mai suna mv rubemar mai ɗauke da tutar belis da aka ce yana dauke da ton dubu ashirin da biyu na taki mai guba ya nitse bayan da ya shaki ruwa sanadiyar harin da aka kai masa tun a ranar sha 18 ga watan fabrairu tun ma kafin jirgin ya fara nitsewa cikin tekun mai mai gubi ya yi ta yoyewa inda ya ɓata wuri mai tsawon mil goma sha takwas a mashigar ruwan A ƙarshe shugaban wucin gadi na Chadi Muhammad Idris Dabi jiya Asabar ya ce zai shiga takarar shugaban ƙasa na zaben da za a yi bana a ƙasar. Wannan shela ta Dabi na zuwa ne a ƙarshen mako mai cike da tashin hankali inda aka kashe jagoran 'yan adawar siyasa Yahaya dello a Injamina babban birnin ƙasar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafun yanar gizo sunana Halima Abdulra'u jagorar shirin. madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan bambanci tsakanin abin da bature ke kira da public and private persona wato rayuwar da sanannun mutane suka yi fice a kanta da kuma asalin rayuwarsu ta zahiri wacce ba kowa ke ganin su a cikin ta ba wato ta yau da kullum halin mutum da aka sani bayyananne ko wanda yake da shi a boye sakamakon yanayin rayuwa abu ne da ke iya rikitar da mutane daban-daban da yake mu'amala da su musamman a zamanin kafofin sada zumunta inda mutum zai iya nuna halin shi a matsayin mutumin kirki ko akasin haka a wurare daban-daban. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ko da kwararriya a fannin sadarwa ta yi mana bayani akan fuskoki biyu na mutane wato public and private persona. Assalamu alaikum na Zainab Bala ni yar jarida ce sannan kuma ni communications strategist ce. To a gaskiya akwai bambanci tsakanin abin da bature ke kira da public and private persona wato rayuwar da mutane suka san ka da ita da wacce ba kowa ke gani ba wato asalin rayuwarka. To a gaskiya ni ina tunanin cewa a yan adam dukan muna da waɗannan fuskokin guda biyu dan mafi akasari in ka haɗu da mutane yawancin yadda kake ganin rayuwarsu particularly akan social media ya bambanta da yanayin rayuwarsu in ka hurɗa da su face to face haka ko ka yi magana ko ka yi zumuntaka ko ka je kusa da su hakan nan zaka ga akwai bambancin yanayin rayuwarsu sannan kuma gaskiya ina gani kamar social media ya ƙara haddasa wasu 'yan da gaskiya ba kowa ne yake son ya yi portrayin rayuwar shi a social media cewa ai komai baya tafiya daidai ba amma in ka duba deep down asalin me ke faruwa a cikin rayuwar mutum za ka ga cewa ai bumpy ride ne ba smooth ride ba ne wani lokaci za ka ga irin luxuries inda muke portraying a social media za ka ga akwai bambanci da in kai hurɗa da mutum haka irin face to face to wannan kuma ya daɗa jawo wani irin phase na dangantaka da mutane wani saboda saboda yanayin yadda ka ga yadda yake a social media ka riga da ka categorizing mutum cewa ai yayi belonging to a particular class ko kuma shi ai ga yanayin rayuwar shi so idan ka haɗu da shi gobe perception ɗin da kake da shi akan ka kenan about that person and so in kuma ka je kusa ka ga ai abu ba haka ba ne sai ka ga an samu conflicting narratives of yadda kai perceiving cewa ai mutum haka yake a social media sannan kuma da yadda yake a rayuwa zahiri shin kina ganin an fara fahimtar wannan yanayi da kafofin sada zumunta suka kara bayyana mana karara. I think that mutane are beginning to understand cewa ai wa'annan duka personalities din daban ne. Zan ba da example san in mutum sananne ne an san ka kana labarai da abubuwa hakan nan mutane sun riga da sun dauki wani personality sun makala maka so idan sun ganka ai babba ne irin abubuwa dai hakan nan a wata ran da wata ta shigo mu ta ga ina wanke wanke tana shigowa sai ta ce a'a ina wanke wanke ne public figure kamar ni ta ce a ban gane ba ni ba mutum bace so irin wannan abubuwan dai shine zaka ga difference in personalities gaskiya akwai bambanci kamar ni depending on wanda nake hurɗa da shi ko a yanayin magana yana depending on wani irin mutum na sama sannan kuma wani irin situation na samu mutum so gaskiya personas din nan are there and particularly with the advent of social media, ya make abubuwa even worse. So people have perceptions about the kind of person da kai kake. And then kuma sai ga idan mutum ya matso kusa sai ga ai abin ba haka bane. Wasu sai ka ga ko su janye irin dai zaka ji wani iri ko ka ji abin a'a ai haka take a social media na amma kuma ai ta zo kusa na ga ai ba haka bane. So wa'annan two personalities din come at different times. Dan samun karin fahimta akan wannan maudu'in bari mu ji misalin yadda ake daukan abubuwa da aka wallafa a kafafen sada zumunta matsayin lallai zahiri ne daga bakin matashi Bello Mika'il wanda aka fi sani da Bello Poet. Abin da zan ce shi ne basically kin san rayuwar mutane sun dauka yana faruwa ne a cikin second ko su mintuna da suke gani a social media. Saboda in ka ga ko da video ne video na maybe an doki awanni ana recording din shi kamar aka zo aka tantance abin da ba yi daidai ba aka cire abin da aka yi daidai sai aka yi posting ko ma hoto ne yana bin process ana kara gyara shi yayi kyau. So a lot of people sun dauka cewa wanda suke gani a social media shine haka rayuwanka yake kuma ko ba ba a social media a haka rayuwanka yake amma a zahirance bai ma zo daya ba ko kaɗan saboda mu 'yan adam ne kowa yana da mistake din da yake so ba za ka ɗauki kurakuran ka je ka sa social media ba so a lot of people sun ɗauka cewa a ah, kai life ɗinka is all sorted out is perfect which ba haka yake ba wanda ya san ka sosai maybe a cikin family ka da close friends ka. kai wani abu ma ba za su dauka cewa irin your life is all perfect saboda sun san ka bo wannan followers din ka ma su kuma in ka zo kuka hadu baka san ma wannan ya san ka ba maybe ya doing something da su ya ganka zai ah wannan ba wani kaza bane ne so ba expect din ka ya ganka a wannan wajen ba ko kuma kana wannan abun ba bo ya manta cewa kai ma dan adam ne you are entitled to do some other things da shi yake yi shi ban yayi ba wani abu bane amma in ya ganka kana yi ne zai ta ah, wannan ne yake wannan abun so bai kamata mutane su dauki rayuwar social media kamar ne rayuwar baka baki da shi yasa a lot of ake yin behind the scene kafin aka fitar da wannan bidiyon ko kuma hoton kamar kuna kallon fim din Jackie Chan a ƙarshen fim din dole yana sa behind the scene yana bada credit za ga abin da ya faru da abin da aka nuna wa mutane so abin da ba nuna wa mutane ba ya kamata yanzu a dinga nuna musu saboda a wayar da kansu cewa ga process din ga yanda abin yayi ya kasance kuma ga yanda abin yake yanzu yawan bayanai wato information overload abu ne da kusan kowa na fama da shi kuma hakan na ƙara tsananta yin yin rayuwa ta fuskoki biyu kamar yadda za ku ji daga bakin kwararriya. To sunana Bilkisu Muhammad ina coaching counseling da mentoring ina taimakawa mutane inganta rayuwarsu na su samu rayuwa mai kwanciyar hankali da kuma cimma burin rayuwarsu. In mun ce kwanciyar hankali kuma ba muna nufin rayuwa ba jarabawa ba a'a akwai jarabawan amma yadda muka fuskanci jarabawan shine babban arziki. Matasa yau kam suna fuskantar jarabawa babba na sun samu kansu a zamani mai information information overload kuma wa'annan information din yana affecting kwakwalwar mu ba tare da mamun sani ba so na farko dai ya kamata su gane akan cewa 95% of abin da ake gani a social media nan duk ƙarya ne kowa baya sa abin da yake fuskanta na jarrabawa sai dai abu mai kyau suke sawa wani da bashi ma zai iya saka abin da ya yi a social media so in ka gane akan cewa 95% ƙarya ne sauran kuma wanda suke gaskiyan kaɗan ne wanda kuma suke yin abu mai kyau su ma sai da suka sha wahala tukunna suke sa abun because haka kawai ba za ka tashi ka iya yin abu ba ko su content su creation ɗinnan su movies ɗinnan duk akwai a lot of rehearsals da behind the scenes aiki da ake yi da ba mu sani ba sai dai kawai muga abin ya mana kyau a ido so shi matashi in ya gane akan cewa duk wa'annan abubuwan ba wai lalle gaskiyar rayuwa ba ne zai samu mutmainna na nan na biyu ka accepting kanka inda kake ka gode wa Allah a inda ka samu kanka don koyaya kake akwai wasu strengths matsin da Allah ya baka so in kai accepting kanka ka gano me strengths ɗinka ka gane ga inda nake ga strengths ina to me zan iya yi da zai kai ni ga inda nake so in je in ka gano hakan ka san inda kake so ka jan sai kuma ka taimaki kanka da neman ilimi da ko aikin da ko wani sana'ar hannu da kake so ka rinka yi that will lead you there amma ka gane kai hankalinka yana kan naka rayuwar in kana irin haka ba wai kana kallon na wasu ba yana sa maka damuwa shin idan mutum ya shiga damuwa sakamakon kallon rayuwar wani mutum a kafafen sada zumunta ya zai da kansa duk da dai in mun samu damuwar ma ba laifi bane ne dan mu dan adam akwai son zuciya akwai sha'awa su in ma ka gani ka so ko ka yi sha'awan duk ba laifi bane laifi shine ka zauna a cikin damuwa ka ki yin komai a kai amma kaga in ka gane akan cewa a ina nake a rayuwata me zan yi da zai kai ni ga inda nake so kuma in je to nan ma zai buɗa maka kwakwalwarka ka koma ka rinka tunani a kan kanka as a against kana ganin rayuwar wasu kai kana ganin kai ne abin tausayi da kuma na uku gratitude gode wa Allah a koyaushe da inda ka samu kanka kana gode mishi kuma kana kara kuzari da ƙoƙarin inda kake so ka je gobe da taimakon shi shi a kullum rayuwa dole da jarabawa so wani irin taimako za yi wa kanka idan kana yin hakan zaka ka tuna akan cewa za yi duk ƙoƙarin da zaka yi kaga ka samu abu amma ƙarshe baya hannunka yana hannun Allah sai Allah ya kaddara maka in ba rabanka ka bane ba ka samu ba amma a duk inda yi kokarin ka wannan kokarin da muke yi na yau da kullum yana ba mu wannan kwanciyar hankalin da mutma'innan akan aini na yi duk abin da zan iya as against kana zaune kawai kana bakin ciki kana hasada kana jin haushi ko kuma kana takaici kana ganin kamar kai ne kadai ka ba mai kyau ba madalla da fatan waɗannan bayanai za su amfani masu sauraro to masu sauraro gaba kiɗa kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma da gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka. barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical checkup a turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin ɗaukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'an nan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa mahaifa da na mahaifa cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata ma'aikaciyar kiwon lafiya dr na'ima idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata inda ta fara da bayani kamar haka binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi a kan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi ba shi da wata matsala a tare da shi to likita me yasa ake so a rika binciken lafiyar jiki wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba abin da muke kira su asymptomatic kenan ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum to wani sa'in tana cin mutu dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa. Menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata? Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up nan ko mace ko namiji yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana ɗauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane to kin a lokacin za a fara wa mutum magani da wuri. wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kin ga idan mutum yana zuwa check up kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abubuwan su ne suke da muhimmanci mutum ya dinga zuwa yana check up kaman hawan jini ne wasu zaki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure ɗin wato hawan jini sai ki ga ya hau su ba su ma sani ba kwata-kwata to muhimmancin da ya fi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyarsu akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyarsu amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi mahimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up ɗin da suke zuwa ne wato binciken lafiyarsu tunda a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check up ba sai ki ga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkiya ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a gashin wajen na yana da alamomin samun wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin ga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai ta to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara tara ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo wuta sai kuma wasu sun hada da kamar su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa da suke addabin mata to shine kamata ta dinga binciken wa'annan gabobin yana da mahimmanci wa'annan gabobin balin aka yi magana a kan sankaran mama da kansar baki mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check-up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata-kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da mahimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya to shi yasa zan iya cewa wa'annan su ne wanda suka fi mahimmanci a cikin wa'annan matsalolin kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimai shekarun da ya kamata mata dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili kuwa da yasa haka ne akwai yara matan da ake su da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane dan wasu yan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yadda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yadda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta gaya iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara arba'in ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace na ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai ƙananan yaran da ake su da ciwon suga to kin ga wannan tun ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up kamar wa'anda saboda ramar tasa ta yi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato kibar tasa ta yi yawa ma shekarun su to kin ga su ma ne da ya kamata ana yawan kai sana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta misali a ce da mace ta haihu tana da 'ya'ya kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin gani sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyarsu sai kuma masu hawan jini masu ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check-up a asibiti wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta to matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani bayani a kansu ba kamar shi sankaran maman breast cancer da kuma kansa bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take daban yanzu mata da saboda wani sa'in zaki ga daidai da ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kamar ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu su yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya. Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum ya yi gadon ba gaskiya. Akwai wanda ba su yi gadon ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai mata suna da shi a gadon su wato su ratsan su riskin su yafi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadon ta ba so yana da mahimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta wato self breast examination idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata sannan kuma muddin ta kai shekara arba'in lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan ma mata wannan mammogram din sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk ɗinta ya fi yawa amma idan aka mata allurar rigakafi babu kafin nan to kin ga riskin yana raguwa sosai ƙungiyar kula da lafiyar dan adam ta duniya wato WHO cewa ta yi ma tsarki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole bane amma amma tana bukatar ta yi tsarki da sabulu za ta yi amfani da wanda bashi da kanshi bayi da karfi haka kwata-kwata to amma ruwa ya isa to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutum su je suna ta duk waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san kamar me yake janyo su ba to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wai wasu sai sun mana faɗa akan lafiyar mu ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Dr. Amos Emmanuel daga Holy Spirit Church kuma sai Ghana. Ina da wa'azi kadan da nake son ba jama'a duka. shi tun da na zo na zama pastor na karanta Bible na duba gaba da baya duka. Ina gan annabawa yiri-yiri da Allah ya aiko su. Kowa magana da ke cewa da kuma abin da yake so ya gwada. shin na tambaya kaina kaman me duka suke so su gwada mana fa sosai shine na je na sinto magana da Allah na gaba daya my lord and my savior ya muna ya muna magana daga Matthew chapter 7 verse 12 magana nan duka ne ya gwada mana kaman abinda mu muke so wani ya muna abinda muke bida wurin junayenmu mu kuma mu yi irin wannan abu na mu ba dan waye mu abin da muke so Allah ya muna ko kuma mu yi haka nan mu ba Allah ba ka so wani ya zo ya zuba ma shara gaban ka ko kuwa cikin gotan ka ya zo ya bare ruwa ya zo ya make ko kuwa ruwa ya shigo ma gidanka kai kuma kar ka je ka zuba shara cikin ruwa na ya dare ya so adarin nan ya je abin ga ko kuwa ruwa ya je ya bare Eh, saboda sharan ruwa ya shiga ma gidan wani to mun gan wanga hali mun saba da shi ko kuwa mun harka da shi ina bari kwanci hankali ya zo muna yasa yau magana na kadan da nake son faɗi kenan kaman abin da kai nan ma bai ma dadi abin da kai kama ba ka jin dadi ka kuma ka sa yi makaman ka kuma ba ka yi ma wani ya so ya kawo cin gaba kwanci hankali da zaman lafiya mu duka mu zauna a cikin kasan eh, da allah ya ba mu duka na gaida kowa allah ya ba mu cin gaba wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.